الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan da Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan yau asabar shi ga watan ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul anbiya jiya mun tsaya aya ta 34 yau nan zamu tashi wa ma ja'alna da basharin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma ja'alna li basharin min qablika al فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Allah tabaraka wataala yake cewa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld Ka kuma ta muna cikin suratul anbiya sura makkiya wadda ke magana da mushrikan makka tana tabbatar da uluhiyyar Allah cewa shi kadai ya cincinta a bauta ma kuma da risala annabi sallallahu alaihi cewa cewa ne manzon Allah da ya kamata su yi imani da shi su yarda da shi da kuma abinda aka aiko shi da shi na Qur'ani sakon da a ciki su yarda da shi su amince Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu sanya wani dan adam ya zanya da dawwama ba afa in mitta fahumul khalidun kai in kan mutu shi su za su dawwama bayan sun ga cewa annabi mawaki ne mu bashi zai mutu kamar yadda mawaka na larabawa suka mutu sai Allah ya ce musu ai kafin kai ba mu sa wani yadda wama ba kai in kan mutu su ba za su dawwama ba wannan aya malamai sun kafa hujja da ita akan cewa hibir da ake cewa ya sha ma'ul hayat na farko bai inganta ya sha ma'ul hayat ba na biyu bai inganta yana da rai ba annabi hidu alaihi salam hadisin da ya zo akan cewa yana da rai wancan annabi da muka yi magana game da shi cikin tafsirin suratul kafi wanda wanda annabi Musa ya je neman ilimi wurin shi shi ma annabi ne akan kauri mafi inganci kuma baya da rai ya rasu dalili ko wannan ayat wannan ayat ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma ja'alna li basharin min qablikal khuld kafin kai ba mu sanya wani dan adam cewa zai dawwama ba kaga wannan ya tabbata cewa kenan ya rasu shi ma domin ya zo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk wani abu mai rai ma babu wani abu mai rai da aka aka aka aka sa mu zai dawwama don shi aya ta gaba Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rayuwa sai ta dan mutuwa wanda ɗaya ya wuce annabi yana nan kafin annabi kuma har yanzu bai dandani mutuwa ba shine shaidan domin shi ma nassi ya nuna cewa an yi mai istisra'i qala fa anzirni ila yawmi yuqatun qala innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum don haka shi shaidan akwai nassi kwata kwata ayar qur'ani ta ce shaidan ba zai mutu ba haka shi da adda istisra'i in annabi hibir yana nan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya wajaba ya zo ya wa annabi mubaya'a ya wajaba ya zo ya bi annabi kasancewa cewa ba samu ya zo ya bi annabi ba dalili a kan haka shine abin da ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi sassan ya ga sayyidina Umar da at yana karatu sai annabi sassan ya hasala sai ce mai wallahi law kana Musa hayyun ma wasi'ahu law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai annabi ya ce wallahi da annabi Musa yana nan da rayuwa da duk zai zo ya bi ni ba abin da zai yi illa face ya zo ya bi ni to annabi Musa duk da Allah ya ce je inda annabi Khidir ya nemi ilimi amma annabi Musa ya fi annabi Khidir domin annabi Musa na cikin ulul azmi minar rusul to in shi inda yana da rai aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga annabi Khidir kuma duk annabawan da suka zo suka wuce sai da Allah ya koki alƙawarin da su wa idza akhadna bi thaqal ladina utul mithaqal nabiyina kama ataytukum min kitabi على ما آتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه Allah sai da ya ɗauki da kowane kafin ya aiko shi wai za akhadna mithaqan na. lama ataitukum min kitabin wa hikma littafan da zan baku da hikimar da zan baku ta zantuttukan ku sharadi lama atatukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima bayna yadayya thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan wani manzo zo yana gaskata abin da tare da ku la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu za ku yi imani da shi za ku nasartar da shi haka annabi hibir inda yana nan wannan ayat tana nuna cewa baya da rayuwa to Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld sanan hadisi ya inganta cikin sahih muslim wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya cikin rashin lafiya ce ta rasuwa sai ce kun ga yau ba za a yi shekara ɗari ba duk wata rai da take numfashi face ta mutu bayan haka nan watan daga sadda annabi sassan ya rasu duk abin da an da rai ba zai maimaita shekara ɗari ba ba zai wuce shekara ɗari ya rasu ba don shi ko sahabbai na ki gane sahabi bayan annabi ya wuce da shekara ɗari cin babu sahabi duk sun mutu kafin shekara ɗari domin annabi ya ce babu wata rai da take numfashi a wannan yinin da shekara ɗari za su dawo mata don haka annabi hidir bai da rai kowa ma zai mutu game da Allah ya ce kullu nafsin za'ikatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna Allah ya ce za mu jarabce ku da sharri da alkhairi dukkanin shi jarabawa da gare mu wasu malamai suka ce sharri shine irin rashin lafiya da mutum yake samu da bala'ukuka da suke samu ne da rasuwa wala nablu wannakum bi min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin wa naqsin min al-amwali wal-anfusi thamarat irin rashin rai rashin dukiya masifu da suke samun mutane wannan shine sharri wal khairi zamu jarabce ku da alkhairi shine lafiya shine dukiya da ake baka shine ƴaƴa da ake baka shine yalwa shine wani abu na jin daɗin rayuwa da kake yi watan dukkanin rayuwa za ta ɗanɗani samu ta ɗanɗani rashi za ta ɗanɗani lafiya ta ɗanɗani rashin lafiya mutum zai kasance ana shugabanci ne wata ya kasance shi ka shugabanci wannan abubuwan guda biyu haka suke da bahaushe ya ce yau a sha zuma gobe a sha maɗacce balarabe ya ce in sarratka yau man azaratka ayyamu yanayi ne na duniya wata ran sai ka tashi an ganka kana jin daɗi kana tarariya wata ran sai an ganka kana kuka wa huwa allazi wa huwa allazi wa abhaka wa abka Allah shi yasa wanda ya dariya dariya Allah shi yasa wanda ya kuka kuka Baka mutum ɗaya kai ga kanka wata ranka tashi da safe kana ta dariya ana ta murna ana cewa wani barka barka mutanen da suka zo suka ce ma barka barka wato sai sun ce maka sannu sannu kai hakuri kaji in kuma mutane suka zo suka ce maka wani ayi hakuri kaji haka rayuwa take wata sai sun dawo suna ce maka barka barka ko an yi maka haihuwa ko ka yi aure ko ka aure suwa ko an yi maka mukami ko ka samu aiki ko ka gama karatu sai mutane sun zo sun yi maka murna kuma sai sun zo sun jajanta maka rasuwar ɗa ko rasuwar mahaifi ko rasuwar ɗan uwa ko ko abokin zama ko haka rayuwa take shine Allah ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitna muna jarabta ku da sharri da alkhairi dukkanin shi jarabawa ne daga gare mu wanda Allah ya ba alkhairi ya gode don shi annabi sai ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabahu sarra'u shakara fa huwa khairul lah wa in asabahu dharra'u sabara fa huwa khairul lah wa laysa dhalika illa lil mu'min annabi ya ce al'amarin mumini abin ban sha'awa ne abin burgewa ne abin mamaki ne shi al'amari ne duk alkhairi ne ran da daɗi ya same shi sai ya gode ma Allah wannan shi ya fi mai alkhairi ran da mugun abu ya same shi sai ya yi haƙuri wannan shi ya fi mai alkhairi wannan bai kasance ga kowa ba sai ga mumini zaka wajibi ne mumini ya san wa'annan abubuwan haka suke haka Allah ya faɗe su a cikin suratul araf ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati Allah ce mutanen da suka wuce gabanin ku ma wa balawnahum bil hasanati was sayiat mun jarrabe su da abubuwan kware da miyagun abubuwa duk la'allahum kuna domin su dawo ga Allah duk in kaga wani abu ya same ka na kware da za a yi maka murna a taya ka murna to don ka dawo ga Allah ne Allah ya baka Allah bai taba baka wani abu domin ka kafirce mai ba haka in kaga wata musiba ta same ka ita ma don ka dawo ga Allah ne don haka Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati mun jarabe su da ayyukan kwarai wa sayyiati mun jarabe su da jin dadi da ayyuka na kwarai da abubuwa na jin dadi wa sayyiati da abubuwa na wanda suka bata musu rai abubuwa na kyama allahum yarji'un haka Allah ya ce a cikin suratul araf ya ce wala kad arsalna ila umamin min qablika cikin suratul an'am فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون Allah tabaraka ta'ala ce wala kad arsalna ila umamin min ta hakika mun aika ga wasu al'ummomin kafin kai wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati suma muka jarabe su da jin daɗi da kuma wahala shine hasanat abubuwan kwarai sayi'at miyagun abubuwa la'allahum yatadarrauna abinda Allah yake so duk abinda ya jarabe ka da shi ka kankantar da kai duk abinda ya ka dawo gare shi in Allah ya baka dukiya ka diba unguwa ku kun taso yare da yawa wasu suna nan ba su samu ba kai Allah ya bi maka budi kana zuwa Dubai kana zuwa China kana zuwa ina kana dauko kaya kamar kakun ya sa maka girman kai kaga kafi su a'a la'allahum yatadarrauna yatadarrauna ko da zaka yi kankantar da kai ka koma ga Allah ka gode mai in Allah ya jarabe ka da kuma kun taso ku da yawa a unguwa kowa ya yi gaba wancan ya gama digiri wancan ya gama master wannan na zuwa China kai kuma kana nan kana a chapa ko kana wankin mota ko baka da kai ma ka kankantar da kai ga Allah Allah ya san ka kankantar da kai gare shi kila ya baka kila ya baka abin da fi wannan ya baka aljanna don shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka jarabce da shi kankantar da kai ya kai babu wani babban abin da annabi sallallahu alaihi samu shine bude mai makka da aka yi makka aka haifai dan makka ne bai san ko ina ba har ya shekara hamsin da yana makka amma mutanen makka suka koye shi suka fidda shi ya haushi ya fita sai da Allah ya ce mai hijira zuwa madina sai da ya kama hanya ya fita daji domin kasu gan shi sai da ya kawo ga daidai hanyar da za ta komo makka ta koma madina sai ya zai dawo gida ya ji gida da ya koma madina mutanen makka suka yi tabiya ta ya kasance yana son makkan nan sai Allah ya yi mai fatahi ya ce mai ina fatana laka fatahu mubinan bayan an yi sulhul hudaybiya shine fata sai Allah ya bashi bude makka da Allah ya bashi iko ga mutanen nan na makka wayanda suka yi ta yi mai ba daidai ba wayanda suka yi ta yi mai suka bi suka yake shi yakin uhud suka yake shi yakin badar suka yake shi gazawatul azab da annabi sassa ya samu nasara a kansu kai ka da zai girman kai ne kai ka da zai doka sai ce alhamdulillahi allazi anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu yace godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah an jaza wa'ada wanda ya cika alkawali ne wa nasara abda wanda ya babawa ne nasara wace na ga Allah har yanzu bawa nake duk da nasarar nan da ni samu su abu jali an kashe su kowa ya yi karkarta kowa ya kuma yanzu ƙasa na yake makkan nan mutane da suka wasu su kuma ƙasa na yake amma bawan Allah ke, bawa ke. haka ake so kakka samu dukiya kakka samu mulki kakka samu ilmi kakka samu ɗaukaka ka dinga tafiya bayan ƙasa wala ta fi fil ardi mara haka annabi lukman yace ma ko lukman ko Annabi lukman ala khilafin bainal ulama haka yace mu mutanen shi ce yace ma dan shi kada kai tafiya bayan kasa kana alfahari Allah ya ce da wa'anda muka jarabta da abin kwarai da wa'anda muka jarabta da mugun abu dukkanin su mun yi haka ne domin su kankantar da kai haka Allah ta ta Allah ce a cikin suratul araf wa ma arsalna min qaryatin min fi qaryatin min nabiyyin wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa Allah ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin duk wata alƙarya da muka aika ma annabi babu wata alƙarya da muka aika ma annabi illa akhadna illa akhadna ahla bil ba'sa'i wad dara'i sai mun rike mutanenta da wahala da mugun abu mafi yawa Allah ya fi jarabta su da mugun abu la Allahum yadra'un domin su kankantar da kai su dawo don haka girman kai ba ɗabi'a bace ta mumini Na ce annabi sassa ce duk mai girman kai ko a azara ne ba zai shiga aljanna ba domin kayi jayayya da Allah alkibri ya koya ridai girma da jin dokaka Allah ce na ne kana bukatar ka kwace shi don haka kai mai kuɗi kai mai ilmi kai mai mulki kai mai sarauta kai mai duk kankantar da kanku ga Allah sai Allah ya ba ku fiye da abinda Allah ya karba gare ku sai Allah ya baku fiye da abinda ya baku yanzu ya kara kara muku akan kaida ce wa ista'azzara rabbukum la in shakartum rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in Allah ya ba mu ikon gode mai gani imomi ne ya ba mu iko hakuri ga jarabawoyin da ya jarabe mu da su Allah ya ce gaba da cewa idza ra'aka allazina wa idza ra'aka allazina kafaru ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yayi magana game da mutanen makka kun ga ayoyin makka ko babu hukunci babu da kika samu hukuncin kaza haramun ko halas jawo hankalin mutane ne kawai su mai da hankali ga su bauta ma Allah shi kadai su yi imani da manzanni su yi imani da abinda aka aiko musu Allah ce wa idza ra'aka alladhina kafaru idan kafirai suka gane ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam in yattakhizunaka illa huzwa innan nafiya ce bi ma'ana ma ai ma yattakhidunaka illa huzwa ba su dokaka mai sai abin izgili sai a hadha alladhi yadhkuru alihatakum shin wannan ne wannan istifham littahqiq kamar da yake zo cikin ilmul ma'ani cewa akwai istifham da yake littahqiq ana tambaya domin a kaskasta wai wannan shine mijinki wai wannan shine matar da kake magana wai wannan shine baban naku eh haka kaga wannan ba tambaya ake ba ko walakantawa ake wai wannan shine malamin da ake fadi wai wannan shine wannan motar da kace ka saya har yi mutum tambaye ka wannan shine mashin din da kace kana da kaza kaga ba tambaya kai kai ko shi bane ai eh, walakanci ne to shine ma shine kafirai wa idza ra'aka alladhina kafaru in kafirai suka gane ka wanda suka kafirce don zai kai kai annabi in yattakhidunaka illa huzwa ai ma yattakhidunaka illa huzwa babu abin da suke doka sai abin izgili suna cewa hadal ladhi yazkuru alihatakum wai wannan ne ke zakin guma kanku wannan ne ke mugu ambaton guma ta guma tanku kamar yadda suka ce wa annabi Ibrahim qalu sami'na fatan yadhkuruhu sami'na fatan suka cika suka ce kalu samina fatan mun ji wani saurayi yazkuruhum yana aibata gumakan mu yuqalu lahu ibrahim ana ce mai ibrahim idan aka ce zakaraka fulan wani ya ambace ka to cikin kalimar kawai an ce zakaraka fulanun wani ya ambace ka babu dalilin yabonka yayi ko suka kai haka malaman lugha ke cewa to amma in aka ce makiyinka zakaraka ya ambace ka to ya soke ka Ya an ce masoyinka raka to ana nufin ya yabe ka don shi nan tunda su sa annabi sallallahu alaihi wasallam kiyayya yake da gumakan su in suka ce a hadal ladhi yazkuru alihatakum wannan shi ke aibata zakara nan ya tashi da ambato ya koma aibatawa game da can su mutane annabi Ibrahim suke cewa samina fatan yazkuruhum yana aibata su tunda an sa annabi Ibrahim ba shiri yake da gumaka ba don haka wannan ne ke aibata gumaka tanku wahum bi zikri rahmani hum kafirun ga yako su sun kafirce ma ambaton Allah a rahman ba su yadda da ar-Rahman ba sun ce da Annabi sai sai kuta asulul hudabiya bismillahir rahmanir rahim suka ce mun san Allah amma ba mu san ar-Rahman ba sai Allah ya ce qul du'ullaha aw du'ur rahman Allah rahman ayyamma tad'u Allah ce kula da Allah aw da Rahman ku kira Allah sautul Isra ku kira Allah ko ku kira Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna duk wanda kuka kira dai ne Allah inna shine Ar-Rahman a cikin suratul Furqan sai Allah ce wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman wa idza qila lir-Rahman qalu wa ar-Rahman wa idza qila lahum usjudu lirrahmani yace ko arrahmanu sujuda qalu anasjudu qalu wa ma rahman wane ne arrahman din nan ai ba mu san shi ba anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura sai abin ya ƙara hirgita su kamar yace nafara kamar kaima dabbobi tsawa sai su hirgice sai su ƙara tafiya don haka su wahum yakfuruna birrahman su suna kafirce ma Allah arrahman tayyib wa hum bi rahmani na Allah ce wa hum bi dhikri rahmani hum kafirun ana ambaton Allah ar-rahman sai su kafirce mai sai Allah ce mai khuliqal insanu khuliqal insanu Allah ya ce khuliqal insanu min ajal malamai sun yi sabani wajen fassara menene ajal nan da yawan sun tafi al'ajal shine laka khuliqal insanu min ajal an halicci dan adam daga laka domin Allah ya ce wa bada'a khalqal insani wa balaga khalqal insani min tin ahsana kullu shay'in khalaqa wa bada'a khalqal kalma ajal ana ce mata laka da wani yare na larabci da wani da wani ana wasu laraba suna ce mata ajal ana ce malaka ajal don shi suka ce kulikal insanu min ajal an halici dan adam daga laka domin me domin wannan ayat wa bada khalqal insani min din Allah ce ya ya kagi halitta dan adam daga laka wasu malamai suka ce a ajal nan tana nan da magana gaggawa dan adam yana da gaggawa wasu malaman tafsiri suna kawo lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya fara busa mai rai sai aka fara busa mai daga kai da aka kawo ga ido ya ga kayan marmari na aljanna ana kawo kayan kawo kafa sai ya yi sauyi ya zabura ya shiga aljanna saboda gaggawa shine Allah ke cewa kulikal insanu min ajal an halarci dan adam da gaggawa yana sun yayi gaggawa ga al'amari don shi mushrikan makka ga gaggawa da za su yi nan gaba Allah zai kawo muna wannan fasarar wasu malamai sun rinjaya ta cewa gaggawa ake nuhi saboda Allah ya ce sa'urikum ayati fala tasta'jiluna zan gwada muku ayoyi na kada ku yi gaggawa don haka ko jiya mun rinjayar da wani tafsiri akan karshen aya yayi daidai da farkon aya yanzu ma haka sa'urikum ayati fala tasta'jiluna zan gwada muku ayoyi na kada ku yi gaggawa wannan ya nuna ajal na gaggawa ake nufi dan adam yana da gaggawa ga lamari cikin gaggawa da yayi ga yanan waya kuluna mata hadal alwa'du in kuntum sadiqin kana ta cewa za a tashi kiyama yaushe za a yi wannan tashin kiyama inda gaske ka kai gaggawa suke yi wa qalu rabbana in kana hadha huwa alhaq wa in qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina fa tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh qala allahumma rabbana in kana in kana hadha huwa al-haqq min indika in qur'ani shine gaskiya fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim wasu mutane suna magana yahudawa wannan mutanen makka suka yi wannan magana kun ga mutanen makka mushrikai ne suka ce Allah in qur'anin nan gaskiya ne fa fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i in kana hadha huwa al min indika in wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka Allah kai muna ruwan duwatsu mutanen makka suka yi wannan au au au na bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai tsanani mutanen makka mushrikai suka yi wannan maganar ranan wani abu ya hada su da yahudawa kun ga yahudawa su ma kahirai ne ko sai yahudawa suka ce ku babu wanda ya fi ku wauta a duniya ku da kuka ce Allah in wannan abu gaskiya ne Allah kai mana ruwan duwatsu me yasa ba ku ce in gaskiya ne Allah shirye da mu zuwa gare shi yanzu ba iya tabbata gaskiya ne to yanzu Allah ya mana ruwan duwatsu kaga ya kawo wuta kenan da gaggawa kamata ya mutum ya cewa yake in eh, abin da bai yarda da shi bane yake ce maka amma yanzu kun ce in eh, shi a gaskiya kuma mai ku ce Allah ya shirya da ku dama ba gaskiya kuke son biya ba kenan don haka Allah ya ce suna cewa ya na mata hadal wa'du in kuntum sadiqin suna cewa yaushe za a wannan tashin kiyama su suna gaggawa sun ga anjima jima ba a ba in gaskiya ne a yi sauri shi na Allah ce khuliqal insanu min ajal an halarci ɗan adam da gaggawa min kakawa gaggawa tashin kiyama lalle lalle sai an yi innahum yarawnaha yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Eh su suna ganin za a dade Allah ce mun kuma muna ganin ne kusa kusa yake sai Allah ya ce mai lawa ya'lamul ladina kafaru kafa ya'lamul ladina kafaru hina la an wujuhihim nara بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون Allah ya ce lau ya alamun lazina kafaru da dai rai sun san hina la yakufuna an wujuhihim nara radda ba za su iya kare fuskokin su wuta ba wala an zuhurihim haka ba za su iya kare ma bayansu wuta ba wala hum yunsaruna kuma ba za a nasartar da su ba wata mikuwa gaggawa wannan yinin yana nan tafe abinda kuke wa gaggawa yana nan tafe rannan kuma law ya'lamu alladhina kafaru da kun ga launan an shahe jawabinta saboda magana ta kamar bata cika ba ai da kafirai sun san radda ba su iya kare ma fuskokin su wuta ba su iya kare ma bayan su wuta kuma ba a nasartar da su da sun san me la'amanu da sun yi imani sai aka shafe aka shafe jawabin lau wanda wannan yana halatta a lokacin larabci wata Allah cikin wannan aya ya nuna cewa kafirai wuta kewaye su ta kai Allah ya tsare mu da azabar wuta in ka ji azabar wuta tana da tsanani sosai azabar wuta ba tsomawa ake ba ba azamu ta kai ba kewaye shi ta kai ji hina la yakufuna an wujuhihim munna ba su iya kare wuta ta fuskar su ta gaba gare su wala an zuhurihim ta bayan su ma ba su iya kare ta Allah ya tsare mu daga azabar wuta duk inda Allah ya siffanta wuta da yawa yake siffanta ta da haka inna atanna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha inna a'tadna lil zalimin naran mun tanadi azalumai mun tanadi wata wuta a hata bihim wadda za ta kewaye ta hata bihim suradiquha wadda ginonin wuta za su kewaye ta za su kewaye su wata wuta kewaye duk wanda aka sa take ciki ta ta kewaye mutum gaba dai ya kasance babu inda zai gaba ne da baya ne jinin Allah ya ce ahata bihim suradiquha can kuma ya ce yau kuna an wujuhihim wala an zubuhihim gaba da baya to haka take sama da kasa kamar da Allah ya gaya cikin suratul araf lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim jahannama mihadu wa an yi musu shimfiɗa an yi musu shimfiɗa da wuta kuma da samansu su wuta ta, ta, ta, rufe su Allah ce wa kadhalika najzi zalimi kama haka muka wa azzalumai sakamako sama inuwa za ta yi musu kamar da Allah ya gaya muna cikin suratul zumar lahum min fawqihim dhulalun lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu الله به عباده يا عباد فاتقون الله ce lahum min fawqihim dhulal wuta a saman su tana musu inuwa wa min tahtihim dhulal a ƙasa kuma ta ga ta yi musu shimfida Allah ce zalika yukhawwifu alladhina amanu zalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu wannan Allah kewa bayan shi ban tsoro ne mu sai mu tsorata da haka ya ibadi fattaku ne magani ya ku ina ku ji tsoro na haka duk wanda ya ji tsoron Allah ya yayi maka ne kariya daga wuta Allah ya kare mu daga wuta wajibi ne kullun kai taro ku kai taro ku cikin siffofin bayin Allah na kwarai shine wallazina yaquluna rabbana sif anna azab jahannam yaquluna rabbana sif anna azab jahannam rabbana sai anna azaba jahannama ma cikin bayin Allah ar-Rahman na kirki akwai masu cewa ya Allah ka tsare mu daga azabar jahannama watan dole ne kai ta addu'a don shigo cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya muna cikin sallah idan muka gama tahiyya mu dinga addu'a muna cewa muna cewa wa min azabi jahannama ya Allah muna neman ka tsare daga azabar wutar jahannama don me domin azabar wutar jahannama mugun abu ce azabar wutar jahannama azaba ce wadda ya ba gare mu mu nemi tsarin Allah da gare ta zaka ya ku yan uwana bayan Allah duk abin da kuka ji an ce yana sawa wuta ka nisance shi zalunci yana sawa wuta rashin sallah yana sawa wuta rashin bauta ma Allah yadda ya kamata yana sawa wuta babu abin da kaiwa wuta kamar zalunci mutum ya zalunci bayi da kasa ne an baka wani mukami mutane na kasa ka haɗe nasu da naka da nasu duk ya komo ya komo naku bawan annabi sallallahu ya koma naka bawan annabi sallallahu alaihi wa sallam aka je yaki shi ya ja taguwa annabi sallallahu alaihi karkara daga madina har haibar shi ke ja da linzamin ta aka ce yayi jihadi da kafirai aka kashe shi mutane suka dinga cewa hani allahul janna ma dalla da shi ya zama da aljanna annabi sai ya ce innal inna shamlata allati ghallaha la tashtahiru alayhi nara rigan nan da ya ta ga dukiyar ganima tana nan tana ci da shi da wuta watan ashe da aka tara ganima ya ga wata riga tana da kyawu yace bari ya doke ta haka babu abin da ka kai mutum mutu kamar cin dukiyar mu duka an yi ma darakta an yi ma kwamishina an yi ma gwamna an yi ma shugaban kasa sai ka ɗiba cikin kai yaran ka wani waje karatu ka ɗiba cikin ka sai mu yaran ka sabuwar mota ka ɗiba cikin ka ba ƴan uwanka an sa ka cikin Ramadan feeding committee sai ka ɗebi shinkafa ka kai gidanka ka ɗebi kaza ka kai gidanka ka ɗebi babu abin da ke sawa wuce irin wannan kazar da wannan shinkafar da wannan da wannan mota da ka sai ma ɗanka da wannan abu an yi ma HOD a jami'a a kawo wani a ci abu a ce ganin mu duka ka ɗebe ka kebance makanka an yi ma bayis sala a kawo CA a kawo waye ka ɗebe makanka babu abin da ka kai mutum wuce irin wannan don haka akwai hadari kwarai da gaske in annabi zai ba mutum irin wannan aikin in ya bashi sai ya ce kakkai da ranar lahira ka zo min da allura allura ka zo min da ita ka ci ka ce wai in cece ka wallahi zan ce ban san ka ba sai ce ya rasulullah idan la astadi inda aka mukami yake wallahi bana so bani iyawa sai ce idan la ukrihuka ko la ujbiruka kamar da zo cikin sunan abi da daya daga cikin sai ce in haka ne ni kuma ban na ka saboda ai ba zan yi ma amfani ba wai kasancewa kai na ne ko ni nisa ka shugabanci bai sa yi maka amfani in dai ka ci alluran mutane duk abin da aka ce wannan nan mu duka ne sai don an jibince ka gare shi kai ka ɗauki wani abu bancin za a yi maka naka albashi ba ci aka ciki za ka ɗauka albashinka ba ya ce aikin ka shi albashinka to yanzu kana da incin ka ɗauki abin da yake isarka gwargwado na aikin da ka kai amma ce ga aiki mun ɗauke ka a wata za mu baka dubu goma sha takwas a wata za mu baka dubu talatin ka yadda ka amince eh annabi ya ce ka allura ya ce duk mutumin da muka sa shi wani aiki muka ɗebe mai jinga Jaddoki wani abu ciki fa huwa gulul wannan abin ya dauka sata ne ranar alkiyama kuma sai ya biya shi baka mu ji tsoron Allah don shi annabi sai ce za a jibintar da mu ga al'amura ranar alkiyama fa Kunu, eh, hasaratun wa nadama za mu yi wayo Allah za mu yi da na sani ga abubuwa domin cin dukiya wani babu abin da ke kaiwa wuta kamar haka Allah tabaraka ta'ala ya tsare mu daga cin dukiya wasu wayanda Allah ya jibinta gare mu Allah ya taimake su ya ba su ikon yin adalci ga abin da ya jibinta su akan shi sai mai Allah ya ce bal ta'tihim baktat bal ta'tihim baghtatan fatarihatuhum fala wala Allah ya ce bal ta'tihim baktatan sai dai ita ranar alkiyama za ta zo musu babu shiri haka ɗaya mutum zai ji an tashin kiyama inda annan dama annabi sun sai ce la taqumu sa'atu wa fil ardi man yaqulu Allahu Allah duniya ba za ta tashi ba bayan ƙasa akwai mai cewa Allahu Allah haka kan mutum yayi addu'a Allah ya kai shi ranar tashin kiyama ba abin kwarai bane duk mumini in ka gane ka ranar tashin kiyama to ba mutumin kirki kake ba za a aiko wani iska ne duk mumini kafin sannan sai ya mutu kawai da mumini ya shake wannan iskan kawai sai mumini su dinga mutuwa sannan annabi sun sai ce ranar kiyama kiyama za ta tashi ga ashrarun nas ne duk wanda zai cimma wannan lokaci ya cikin ashrarun nas to haka za ta so musu bagtatan haka za ta zo kawai ba tsammani haka dai za su ga ranar kiyama ta tashi annabi sun sai ce wani ya ya yi shuka kafin ta fito wani ya dauki abinci zai kai ga baki ne kafin ya kai kawai sai ayi busa sai kiyama ta tashi fala yasdiuna raddaha ba su iya mai sheta tun yadda suka yi ba za su iya mai sheta ba wala hum yunzaruna kuma ba za a jira su ba ba za a ce a wani bai shirya ba wani da an bashi da zai koma masallaci wani da an bashi da zai gyaru don shi a mamata qamat kiyamatu wanda ya mutu shi ma kiyama ta ta tashi shi ma duk kowa in zai mutuwa musamman kafirai sai sun ce rabbir ji'un ya Allah a mu lalli amalu salihan fi ma taraktu ko da zan yi aikin kwarai mutum ya zo mutuwa sai da ya sani a ni in yi aikin kwarai Allah ce fala yastadiuna radda. ba su iya maishe ta ba su iya mai tashin kiyama kai ma in mutuwa ka ta zo ba za ka iya maishe ta ba in an ka ce sai ka mutu sai ka mutu ba yadda za ka yi wala hum yunzaruna ba za a jira su ba Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana idan rayuwa ta tashi fala yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khiruna in an ka tashi cire ran dan adam ba a kara mai sa'a ɗaya ba a rage mai lokaci yayi yayi sai ka tafi kowa kake lokaci yayi sai ka tafi hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana shi cewa annabi Adam aka bashi shekara dubu zai yi na rayuwa a duniya sai ana din mai al'umma ce wannan shine wani wannan shine wani wannan shine wani sai a mai annabi Idris sai annabi Idris ya burge shi sai ya ce ai sai ce wannan wani ne aka ce mai ai Idris suna ne cikin 'ya'yanka ne sai ce shekara nawa zai yi aka ce shekara 60 ya ce 60 ɗaya aka ce sai ce cikin nawa dubu a dauki 40 a kara bai sai ya cike ɗari sai aka ce shikenan sai aka dauki na a annabi Idris ne annabi Dawud ne ka tabbata hadisi yana cikin wayar wato shi hadisi na cikin sunan tirmizi wanda na sani wanda ka sani wa rawaito shi to kare binciken wani mutane mutai annabi dawud ne sai kara mai shekara 40 da aka zo annabi da annabi adamu ya cika shekara 960 sai mala'ikan mutuwa ya zo ya ce a saura 40 Mala'ikan juma'a mala'ikan mutuwa la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun ba ka ce ai ka ba annabi Dawuda ala kaulika annabi Dawud ka ba ɗaya daga cikin 'ya'yanka ka ba shekara 40 sai ce san bai da kowa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fajahida adam fajahidan abna'u annabi adam yayi musu tun sannan 'ya'ya ne suka fara musu sai ya adam fa nasiyat Abnahu? annabi adam ya mance 'ya'yan shi suka mance daga nan ƴaƴan adam suka fara mantuwa karanta mun mutum kudi ce shi wallahi san ba shi bane <laughs> sai ya gado ne daga annabi adam muhallin shi ne? ba a wa ɗan adam in lokaci ne ba a jinkirta mai ba a jinkirta mai sa'atan ba a jinkirta mai in ba annabi ɗaya ba annabi Yusha bin Nun shi dai lokaci ne aka jingirta mai cewa bai gama yakin kafirai ba yace Abayis ya gama yakin kafirai ko kuma lokacin faduwar rana ne shi yanzu za ta fadu wace kar ta bari ba a gama yaki ba tunda ba a yaki da daddare mu ala kulli halin duk wanda lokaci ne yayi Allah ce fala yastadiuna radda in mutuwa ce mala'iku ma da suka zo an sare ba su iya mai da shi dan adam ba su iya mai da shi babu mai maka amfani ka zo mutuwa haka in kiyama ta zo fala na radda wala hum yunbaruna kuma ba za a yi musu cinkiri ba a ce a ƙara kwana ɗaya akan tashi alkiyama wala qad istawziya wala qad istawziya bi rusulin ce wala kadis tuhuzi a birusulin min qablika kai annabi idan suna izgili da kai mutanen makka to ai an yi izgili da manzannin da muka aiko kafin kai fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un wanda suka yi musu izgili sai wa haka bihim lil na sakhiru minhum ma abin nan da suke izgili sai ya riski wanda suka yi izgili duk suka yi wa annabi izgili abin da suka yi mai izgili sai shi Allah ya sa abin ya riske su wato wannan shaka ce matasliya kowa a rayuwar duniya na son tasliya idan ka ga mutum cikin cikin matsala sai ka mai ai wasu sun shiga cikin matsala kafin kai ba kai ka fara shiga cikin matsala ba in wani aka wa rasuwa ka ce yi hakuri haka rayuwa take mutane da yawa mahaifinsu ya rasu kila kaje inda wani an yi mahaifi na ya rasu yana ta kuka ka ce eh, mai hakuri ka in naka ya rasu sai ka bashi misali da kanka sai ka ce mu ma mahaifin mu ya rasu mutane da aka gani mahaifin su ya rasu in ta ne shi ma ka bashi misali da haka in wani dan uwa ne in wata dukiya ce ya rasa watan duk wanda ya rasa wani abu ka'ida ce ta rayuwa yana son a ce mai wani ma ya rasa wani iri ne sai ya ji sanyi don shi Allah kiwa annabi sallallahu alaihi irin wannan wala qad istuhbi bi rasulin min qablika in izgili suka yi ma ai kafin kai sun yi izgili da wasu annabawa fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un wanda suka yi izgili sai izgili ya riske su sai Allah ya gaya mai kada ka damu ai kai zaka samu nasara Allah ya tawa annabi irin wannan a cikin Qur'ani yake ce mai yake ce mai wala kad kunzibat rusulun min qablika wala qad kunzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kutibu wa qulu hatta wa qulu hatta atahum nasruna wala mubaddila wala بكلمات الله ولقد جاءك من نبأ ce rusulun min qablika kafin ka karyata wasu ba kai ne na farko ba amma fasabaru ala ma kuzibu wa uzu suka yi hakuri akan karyata su da aka yi wa uzu aka cutar da su hatta a atahum nasruna har sai da nasarar mu ta zo musu sai Allah ya ce wala mubaddila li kalimatillah ai babu mai canza kalima Allah in dai aka wa annabawa ba daidai ba to in suka yi musu ba daidai ba su zo su shiga wahala haka Allah ya ce cikin suratul fatir in yukazzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim wa in yukazzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim jaa جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير بالبينات وبالزبر بالبينات والزبر والكتاب المنير Allah ce in yi kalzibu ka yi sun karyata ka faƙadar kazzabar ladina min ƙablihim waɗanda suka bayyana wa'anda suka ah, gabace ka su ma an karyata su watan duk wanda duk wani annabi da aka karyata annabi sallallahu alaihi karyata shi annaba wanda aka kafin kai wannan shi ke sa Allah yana bada labarin annabi Nuhu cikin Qur'ani cewa sai da sai da aka yi ruwan tufana Allah yake ba labarin annabi Ludu cikin Qur'ani sai da aka yi musu ruwan duwatsu Allah yake ba da labarin annabi Ibrahim sai da ah, aka sa shi cikin wuta sai da Allah ya tsarsai duk waɗannan annabawai ai ba labarin annabi Musa da Fir'auna sai da Allah ya nutse Fir'auna cikin wuta cikin ruwa duk wa'annan Allah yana ba shi ne a matsayin tasliya ka'ida ce cewa duk wanda ya shiga matsala yana son ya ji wasu sun shiga irin ta don shi kharsa ke cewa walaula kasratul baki na hauli ala amwatihim lakataltu nafsi in ba don masu kuka da yawa gefe na kai yan uwansu ba ni da na kashe kaina tunda an kashe mai yan uwa dan uwa tunda aka kashe shi ni ma da na kashe kaina watan duk wanda ya shiga matsala amma ranar alkiyama ɗaya ne yan wuta in sun taru cikin wuta za a sa mutane da yawa cikin wuta amma yawan su a cikin wuta bai da amfani bai rage azaba kasancewa wai muna da yawa a wuta ba zai sa mutane su ji sassaucin wuta ba Allah ya ce walan yanfa'ukumul yawma in zalamtum annakum fil azabi mushrikun ai walan hukumul yawma watan Allah Allah da kaina ya san cewa idan aka gaya maka cewa ku da yawa ne kuka aka ce an yawa yan aka ce kai ɗaya ka fadi kowa ya samu credit biya ai kukan da za yi yayi yawa amma a ce kowa ya faɗi makaranta ka kowa bai ci ba har da kai zaka ta bada labari ai wallahi har da haka yanzu kowa ya faɗi kowa ya fadi haka zaka ta faɗi ko university ne aka yi haka ko posting NYSC aka tashi aka ce za a yi posting ɗin ku ci A sai ba ce yanzu aka ce an dage ba ce eh, ba za a yi posting ba sai bayan wata daya za ka yi kowa ba za ka damu ba amma a ce kowa an yi mai posting kai ɗaya ne to kila sai ka yi kuka sai ka shiga damuwa don mi kai ɗaya don mi kai ɗaya sai Allah ya ce to wannan yana amfani a duniya yake amfani a lahira in ku shiga wutar jahannama to ba ya amfani ya ce walan fahu kumul yawma iz zalamtum tun da kuka yi shirka in zalamtu tun da kuka yi shirka yau ba zai amfane ku ba annakum fil azabi mushtariqun cewa kun yi tarayya cikin azaba cewa yau yau kuna cikin azaba to ba zai amfane ku ba cewa tunda kuna cikin azaba ku da yawa ke cikin azaba to wannan ba zai amfane ku ba don haka wannan tasliya tana amfani ne a nan duniya don haka kadis tuzi abi rusulin min qablika ya kai annabi an yi izgili da manzanni kafin kai fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un wa'inda suka yi izgili da su sai abin da suke izgili akan shi sai ya fada akan su anan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansa abinda muka sani shine abinda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana aza hannun dama bisa na hagu cikin sallah hadisi da yawa sun inganta haka ya ce inna ma'ashiral anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri su'ina wa anna ba imanina ala shama'ilina fis salah mu annabawa an umurce mu mu gaggauta buɗin baki mu jinkirta sarar mu aza hannunmu na dama bisa ga ku cikin sallah akwai cewa ya iske wani yana sallah ya aza hannu na hagu bisa na dama ya jaye na hagu ya aza na dama akwai hadisai da yawa waɗanda suka inganta ibn hajar ya kawo su cikin imam al-bukhari ya kawo su cikin ah, sahih al-bukhari ibn hajar ya kawo da yawan su a cikin sharhi ne na fatahul bari ibn abdul bari a cikin sharhin muwatta yake cewa ba wannan shi da inganta daga imam malik cewa ana aza dama bisa hagu cikin sallah kuma da shi da imam malik yayi yayi babi kana nasu yu'maruna an yadha rajulu yadahu al-yumna ala al-yusra fi salati wannan shi muka sani amma wanda bai yi haka ba akwai sallah ce sallah ba ta baci don mutum yi sadalu akan kauli mafi inganci saboda zance ne daga zancin wasu magabata sun yi tawilin wasu hadisai sun ce haka suka nufi da haka wanda ya sadalu akwai sallah ce kuma ana biya ce sallah amma dai abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine aza hannun dama bisa ga hagu ko wazahu ko shine aza hannun dama bai ala alal kaffi wa wusdi wa sa'id akan tafin hannu da wuyan hannu da da kuma da kuma farkon zira'i a aza haka ko kuma kabdu shine a jimke haka ba a wa yi kabdu gaba ɗaya ayi haka ba a yi sai dai ayi wada'u a aza dama bisa hagu haka ko a jinki dama da hagu wallahu ta'ala kuma waya halatta ne kaburin alhali kuma imanin da yake sallah yana halatta yana halarta mutum ya yi haka wata abubuwan da yake wajaba mutum ya wali man biyayya akan su ne rukunai da wajibai duk abubuwan da yake ba rukunai ne cikin sallah ba ba dole bane sai liman sai imamu yayi yayi ma liman liman biyayya liman in yayi ah, du'a istiftahi wani kana iya yin wani kala in yayi in yayi subhana rabbil ala wa bihamdi kana iya subuhun quddus rabbil malaikati war ruh na abubuwa yana halatta a can da in yayi sallama biyu kana iya yin guda wannan duk yana halatta a saba liman ga irin wayannan abubuwa kan kauli mafi inganci na malamai wallahu ta'ala da abinda lokacin da ake kiran sallah kamata ya kace da mai kiran sallah ke cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu idan kuka ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗi haka lokacin da mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar haka zaka yi ta yi karshe ya ce ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah da karshe ya ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah baka cewa Muhammadur rasulullah wasu sai su bakin abin da aka umurce su su je yin abin da suka ganin shine daidai duk bid'a da ta zo sai ta mamaye sunna annabi cewa ya in mai kiran sallah ya ce ku ce abin da ya ce in yace la ilaha illallah abin da aka umurce ka shine ka ce la ilaha illallah amma yana cewa la ilaha illallah sai su ce muhammadur rasulullah wannan babu wanda ya umurce ka in mai kiran sallah yace haka kai ka kirkiro shi ga ka ba abin da annabi ya umurce ka ka kirkiro wani abu in mai kiran sallah ya gama sai kai ma annabi salati ka karanta Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma har zuwa karshe sannan kai ma kanka addu'a wallahu ta'ala ka karanta raditu billahi rabban sannan ka wa kanka addu'a wannan sai ya mutu malam ina tambaya ina a tashi a tashi ba sai da ya tawaye wanda tashi na a wannan azumin ki babu sha wannan ranar domin ko da aka yi alfijiri ya keto kina cikin jini sai lokacin da baki ganshi bane lokacin ya tafi ah, yuqaddarul hadafu bi aqrabi zaman haka kaida take cewa duk abinda kawai kaga ya au duk abinda kaga ya au to kana cewa lokaci mafi kusa ya au don shi mai ahalar ya ce mara a fi saubihi maniyan ya bi salla ya dari mata a sabahu iktasala wa a ada a masallamin akhiri na umatin sai daga barci na ƙarshe in ka gama niyya a cikin gaba ka cewa kila tun shekarun jiya ya samu na baccin da kai na ƙarshe ne in ma baka yi barci ba haka kan wannan kawai na mai halaye goma kan ka'idar in ka ga in ka yi bacci da kai goma na safe ka tashi ƙarfe goma sha biyu ka gama ni ba sai ka maimaita ko wacce sallah ba domin baka yi sallah ba daga wannan lokacin zuwa lokacin sai in ka yi sallah in ka yi bacci ne zaka maimaita zaka maimaita abin da ka yi don haka wannan jinin ya lokacin da ki gane lokacin ne yanzu ba lokacin alfiji ya zo ko da ki kwanta bai bai doke ba tace ko to ya doke ne daga baya lokacin da baki gane ba lokacin ya doke don haka wannan yinin ko da alfiji ya kito za mu ce kina da jini jinin yana nan don haka zaki maimaita wannan azumin wannan yinin wallahu ta'ala alam na? Na ci gaba da cin abinci hmm. na? ko akwai ko a filita da uzuri <laughs> ba dole sai ta saka ya ba Wala Allah ne ba za ka samu mafi rinjaye ba me yasa ba za ka samu mafi rinjaye ba kowa yana rinjayar da abin da ya fahimta ne kowa yana da abin da ya fahimta ne mafi rinjaye shine babu hani kwata-kwata sai hadisi ɗaya na Amr bin Hazam cewa wa Allah masal mushafa illa wa anta wannan hadisin ibn abdulbar ya ce tawatuyi ne da yawa ne ya fi karfin a nema mai isnadi annabi ya ce mai amr bin hazan ka ɗauki ƙur'ani ka ɗauki ƙur'ani sai kana da tsarki tsarki ya ɗauki mai alwala ya ɗauki mai haila ya ɗauki mai janaba ya ɗauki dukkan wa'annan abubuwan to haka mazhaban malamai hudu gaba ɗaya mazhaban malikiya mazhaban shafiya mazhaban hanabiya mazhaban hanabila dukkanin su mai hala ta daukar Qur'ani wannan shine ra'ayin Ibn Taymiyyah shine ra'ayin Ibn Qayyim shine ra'ayin Ibn Uthaymeen shine ra'ayin Ibn Baz shine fatawallajin da'ima mafi yawan malamai akan haka suke kuma sun yi amfani da wannan hadisin ne wanda yake su kuma waɗanda suka ganin ba haka bane suna ganin hadisin bai inganta ba hadisin ta gerin isnadi bai inganta ba amma ibnu abubakar abin da yake cewa shahara hadisin ya wadata daga neman mai isnadi yana cikin hadisi ne wanda ya shahara malamai din na farko sun yi aiki da shi don haka abin da zan cewa shine ina baki shawara in kina haila ki doka saboda babu wanda ya ce dole sai ke doka yanzu in kina haila ki doki qur'ani ba kowane malami gaba ɗaya ke mai daidai kowane ke mai daidai wanda ya ce ana ɗoka ba cewa dole suke ɗoka ba cewa kawai ya halatta ba cewa mustahab'i ba ba cewa wajibi ba ne ba cewa ladan da samu ba Doka in kina haila kika ki ɗaukar Qur'ani kowane malami duk gaba dai kowane malami abinda da ke yi ba laifi ba to amma in ki ɗoka wani ya ce babu laifi ne kawai amma mafi yawa sun ce akwai laifi zaka kinga eh, tsira da addinin ki gara kada ki doka tunda babu wanda ce dole sai ki doka hakan yafi har ma in doka zaki ki sa safa akwai da yawa masu ganin ki sa safa hannu ki doka babu babu laifi kinga kin tsira daga biyu din duka wallahi wala na'am kan ci sai malam don Allah menene halaccin shafa akan safa da babu eh yana halatta a shafa a kan safa domin akwai hadisi da zo cikin sunan Tirmidhi hadisin Mugira bin Shu'ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala na'alaini wal jawrabaini Annabi yayi shafa akan takalmi yayi shafa akan akan safa guda biyu wannan hadisi mafi yawan malamai magabata suna a fashe. amma an samu wanda suka hassana shi guda biyu Imam Tirmidhi ya hassana shi Sheikh Nasiruddin Albani ya ya ya shi ya inganta shi don haka kuma ya fatawa ce daga Imam Ahmad mazhaba Imam Ahmad daya daga cikin zantutuka na Imam Ahmad shine mutum na iya shafa akan safa wannan mazhaban Ibn taymiya ya rinjayar wannan mazhaba Sheikh Nasiruddin Albani yake akan ta cewa mutum na iya shafa akan safa domin wancan hadisin da su sauran suna cewa zaifi ne suna cewa hadisin mugira da aka sani cikin kutubu sita gaba daya magana shafa akan kufi yake don haka cewa safa wannan kuskure ne daga daga cikin ruwat su shi kuma Imam yana ganin hadisi ne hasan shi ma cikin nasir albani yana ganin hadisi ne ya inganta babu abin da ke hana cewa mu gira da shuba ya kasance wata ran ya ga annabi ya shafa akan safa wata ya ga annabi ya shafa ya shafa akan khuffi don haka wanda ya shafa akan safa ba a mai inkari an samu cikin mazabobi akwai imamu ahmad yana cewa haka an samu hadisi gaya wasu malamai na inganta shi wasu na rashin inganta shi an samu fatawar sahabi goma sha hudu sahabi goma sha hudu sun ba da fatawa a yi shafa akan safa amma safa sai ta kasance kamar khuffi sai kana kasance da kauyi tana rufe fata sai ta kasance kasa ta kana da alwalla ko kana da tsarki ya kasance kana da alwalla kasa ta da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini don haka in kasa da tsarki watan kai alwalla kasa ta in alwalla ta cin ma an jima kana iya shafawa har sallah biyar daga lokacin da ka fara safa idan mazauni gida kake har yini uku da kwana uku idan matafi kake akan kauli mafi inganci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi